أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الصيام ركنا من أركان الإسلام والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف في البيت الحرام وبنى دولة الإسلام وكسر دولة الأصنام وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يجمع الله الأقوام اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sha uku a watan takwas watan sha'abana hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da ranar ɗaya a watan biyu februari shekara 2026 allah baraka wata ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haɗuwar fuskokinmu a wannan masallaci na alhaji salisu mu'azu da ke nan unguwar yan kaba haɗe jarar daura da yan turmi karamar hukumar nasarawa jihar kano a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da wato karatun sharhul arba'ina libin isaimin mai suna at-talkisul mu'in ala sharhul arba'ina to kamar yadda muka ce inda a noman ne za mu rufe karatun mu rana ta yau insha Allah shine zai ba mu 20 ga watan wato wannan sha'aban din amma kasancewar an san ranar juma'a da kuma rana ta yau lahadin da Allah kun ce kun kara min igiya kun kai ni kun baro ku ana cewa yaro yana murna ya samu aure aure yana murna ya sami yaro to wannan dalilin na cewa Allah rana ce wadin kusan ana farkon al'amari to wannan yasa dole dai karatun za mu takaita an muka ce mu tsaga kuma ta sha hudu to zai kuma ashirin da wajen bakwai ana gab da azumi to wannan dai tilasta mana yau insha Allah ta'ala za mu tattauna akan shi alkhairin da yake gabatar mu muke gabatar shine wato ramadan kuma babban muhimmiyar ibadar da Allah Ta baraka wata ala ya sanya a cikinta ko a cikin watan Ramadan ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun rukunan musulunci guda biyar shine azumin to insha Allah gwargwadon hali za mu tattauna akan waina abubuwa ne kamar da muka sani ɗan adam ko mumini yana son alkhairi yana son aikata alkhairi wannan san alkhairi siffa ce ta muminai Allah ya siffanta su da cewa yi yu'tuna ma ataw wa na wajlatun annahum ila rabbihim raji'una su ne wanda suke sauke wajibinsu damar da Allah ya ba su ba sa wasa da ita ba sa ƙasa a gwiwa wajen yin abin da Allah yake so domin duk damar da aka baka ita ce jarinka kuma a duniya mazara atul akhira duniya ita ce gonar da ake shuka lahira to suna amfani da damar su kuma idan sun yi amfani da damar su sun yi abin da ya dace ba kuma kafafa suke ko gadara suke yi ba Allah ya ce wa qulubuhum wajlatun zukatansu na raurawa annahum ila rabbihim raji'un cewa za su koma ma Allah mai za su tarar sun yi daidai ya karba to wannan ya hana hankalin su ya kwanta Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tambayi annabin rahama ta ce wannan masu sauke wajibi din kuma hankalin hankalinsu baya kwanciya su ne wanda suke hada ne kyau da mara kyau kyakkyawa da mummuna ga laifi ga alkhairi annabin rama salasala mai ce a alkhairin suka yi abinda ya hana su ya kwanta rashin wannan garantin an karɓa din yalla ce to ula'ika irin wa'innan masu wannan suffa ta aikata alkhairi isari ƙuna filkairati duk inda suka je shi to gaggawa suke wajen tarar da shi Allah ya sake tantance ce wahum su din dai laha dangane da ayyukan alkhairin sabiquna musabaqa suke tsere tsere suke haka Allah ya ce fal yatanafasul mutanafisuna masu gogayya su gogayya a sortis safati da ya bada labarin aljanna sai ce limitli haza fal ya amalil amiluna dan irin wannan aljannar sai masu aiki su aiki a ali imran ya ce wa tariku ila magaturatin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa neman gafara ta musamman daga wajen ubangijinku da wata aljanna fadinta kaman fadin sama da ƙasa iddat an tattale ta ba don su kowa ba da muttaqina sai don su masu tsoron Allah Allah ka samu cikin su so muminai suna san alkhairi suna gaggawar aikata alkhairi yasa idan ramadana ya taho wata shida suke suna addu'a Allahumma arina ramadana Allahumma ballighna ramadan kamar yadda suke wata shida in ramadan ya wuce suna addu'ar Allah ya karɓar musu aikin da suka yi Allah ya sa sun dace haka kuma in suka raba sai su wata shida suna addu'a Allahumma arina ramadana Allahumma ballighna ramadan Allah ka nuna mana ramadana Allah ka kai mu watan ramadana duk ba don komai ba don saninsu da alkhairan da ya ƙunsa. mun sha faɗa cewa ramadan ne yake da alkhairan da wasunsu in ya zo ya zo da su in ya tafi sai mai tsawon kwana sai alakai mu bane ya tafi da abinsa shi ramadana misali ɗaure maka ba ka da wani kwana ba ka da wani dare ba ka da wani yini da Ƙur'ani, a da ake kame maka shaidan a ɗaure, ka ce wannan daren dai in kwana ina abin da alkhairi ko in kwana ina sallah saboda ba shedan da zai hana ni ka da wannan daren ba ka da wannan yinin ka da wannan satin amma idan ramadan ya zo watan sukutun da guda iza da kala ramadanu su fi da tushayaɗinu sai a kama shaidanu a ɗaure wata ruwa ta ce maraba 'yan taurin kai daga cikin shaidanu kuma dama kai matsalarka wannan shaidanin da gabaka da shi gado ce ya ɗau alkawari a gaban Allah cewa la in ni ila ya mati la ya tahu illa kalila in ka bani tsawon kwana har kiyama ni kuma sai na hallaka zuriyarta to wannan shaidanin shine matsalarka in ba shi ba zuciyarka to idan ramadan ya zo sai a ɗaure maka babban shaitani sai a barka da mai kenan zuciyarka in ka fi zuciyarka to an ga abu dama ta samu ba shaidani ka fi karfin zuciyarka wani yana daga cikin alkairar ramadana wanda sai a cikinsa ake samu to kuma shi yasa ake takai takai to muka abinda muka ce za mu ɗauka ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun rukunan musuluncin da aka ɗauka ba a sa shi a ko'ina ba sai a ramadan da idan za a ce maka rukunan musulunci nawa ne nawa za ka ce rukunan musulunci nawa ne biyar ne to in za ka lissafa biyar ɗin ba za ta cika ba sai ka sa mu ramadan ko za ta cika ba azumi ka gani to wanda ya girna maka shi ramadan shine watan da Allah ya ɓance shi da sanya wannan rukunin na azumi a cikinsa an wajabta azumi a shekara ta biyu a bayan hijira da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum ya ku su imani Wani shine salaf din jawabin kiran an wajabta muku in ka ji wajibi tilas kenan kutiba alaikumus siyam an wajabta muku azumi kamar yadda ba farau bane kutiba alal ladina min qablikum an wajabta wasu wanda suka zo kafin ku kafin ka ce dan me za a ce ka rayu ba ci babu sha'awa tsawon yini sai Allah ce la'allakum tattaquna dan ku samu attaqwa tsoron Allah shi ya shi shine daga wuƙaya ne kariya abinda zai raba ka da azabar Allah to azumi yana zuwa maka da shi domin azumi ko ba na ramadana bane yana daga cikin falalarsa annabi ya ce man sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allah wajahahu anin nari na kharifa duk wanda ya azumci ne daya dan Allah dan neman yardar Allah ba dan san a sani ba to Allah zai nisanta fuskarsa da wuta da fiye shekara 70 daga azumi ba karamin falala ke da ita ba to ya wajabta mana shi a ramadana la'allakum tattaquna don ku samu tsoron Allah in aka ce azumin da yake zama wajibi a kan malamai suka ce baya fita daga ɗayan uku inda a ce wannan azumin dole sai ka yi to ɗayan uku ne azumin ko dai ka fara ce ta wajabta maka aka ce dole sai ka yi azumi ka rantsuwa ba za ka yi wani abu kuma ka yi ko ka ce za ka yi ba ka yi ba kuma ka rantsu to yanzu sai kayi kafara akwai azumi a wani mutum ya kaɗe laƙaddar Allah ya mutu ko an yafe masa to akwai sittin tana kansa na azumi ka kafara ce ta wajabta masa azumin yanzu wani shine halin farko da yake wajabtawa ɗan adam azumi kafara hali na biyu bakance yawa Allah alkawari akan wata bukata tasa ya ce in dai Allah ya biya masa wannan bukatar ya yi wa Allah alkawarin azumi adadi kaza idan Allah ya jarabe shi wannan bukatar ta biya to azumin ya zama wajibi a kansa wa ya wajabta masa alkawarinsa ba kancansa shi yasa dama shi ba kanta aka ce ba kyau makaruhi ne abin da ya kawo karhancin kana kafa wa Allah sharadi akan wata bauta da zaka yi azumi ibada ne ko sadaka ibada ce tunda ba kantin ai ba sai da azumi ake ba ko kiyamul laili ko wata kyauta ka ce in dai Allah ya biya maka bukatar ka ya baka wannan abin kina kai kuma zaka bada abu kaza idan Allah ya biya maka bukata wannan alƙawarin dole sai ka ya zama wajibi amma me yasa aka ce makaruhi ne ba a so saboda azumi ibada ne da kake zaka yi azumin kwana uku amma kuma kana kafa ma Allah sharadin sai in ya biya ma wata bukata haka da kace zaka bada wancan kyautar zaka yi wancan sadaka zaka yi wancan kiyamar lalin duk ibadu ne amma kuma kana kafa ma Allah sharadin in ya biya maka wata bukata wannan kafa ma Allah sharadin shi ya kawo maka ruhanci domin ai kamar yanzu kana cewa a fakaice ne Allah in kana son azumi uku ka biya mun bukata to wannan ne yasa ya zama maka ruhi shi yin bakancan to amma idan ka kuskura kai to kuma wajibi sai ka cika Allah tabaraka wata'ala yace na bin nazari daga cikin masu siffar masu imani imanin siyasa suna cika alkawari idan suka yi irin wannan na bakance kuma wa na yawman kana sharruhu mustatira suna jin tsoron wani ne wanda sharrin wannan yinin mai tarsatsi ne shine yinin alkiyama to almuhimmu wannan shine nau'i na biyu na azumin da yake iya zama wajibi akan dan adam shine azumin bakance ma'anar bakance alkawari azumi na uku shi ba kafara bane na farkon shi ba bakance bane na alkawarin shi zamaninsa ne yake wajabta maka shi ba kai kafara ba ce a kafara ta kama ka lalle kai azumi ba kai alkawari ba ce a lalle kai bakance ka cika kana nan gayangayantu ba litinin ba alhamis sai ka zance an ga wata da wannan kalmar an ga wata kawai ta rutsa da kai shi kenan zamanin ne yake wajabta maka ana cewa an ga watan ramadan to shikenan ta ritsa da kai dan da baka zo ba daban da kai zai tun da kai yadda ka zo ku ta ritsa da kai Allah tabaaraka wa ta'ala ne ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min alhuda wal-furqan sai ce fa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu duk wanda daga cikin ku ya kuskura ya halarci watan to ya azumce shi za ka yanzu abu ɗaya zai raba ka da azumin ramadan shine inda ba ka san azumin ka mutu kafin ramadan karka yadda ka yi sati biyu nan gaba na in ka yadda ka yi sati biyu to za ka rutsa da kai wannan shine nau'o'in azumi da suke zama wajibi ramadan yana ciki a ma'anar azumi tana takaituwa akan abubuwa shida alal akalli kamewa ga barin ci da barin sha da barin sha'awa tun daga ketowa alfijir na biyu zuwa faduwar rana tare da niyya al'imtina wa anil akali wa shirbi wa shahawati min ɗiru ilfajar sani ila gurubi shamsi ma'an niyyati wani abin guda shida su ne suke bada da azumi a shar'ance ba a yare ba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 shine maryam tace ce inni nazartu lirrahmani sauma tace ni a yau na yi bakance na da allah mai baki don gane saum ba irin na shari'a ba ne na ci da sha sai da ce falan ukallimal in insiya yau ba zan kowa magana ba kaga kamewa kenan wani shine azumi a yaren larabci amma a shari'a shine wani abuwa guda shida da muka ce kamewa ga barin ci da sha da barin sha'awa tun daga ketowa alfijir na biyu zuwa faduwar rana tare da niyya shi ne ibn hajjar a cikin fatahul bari da yake wa sharin bukari da yake shari a kan sahih bukari da imam bukari ce kitabu siyam littafin azumi da ibn hajjar ya ce a lugatan al-imsak azumi a yaren laranci kamewa ya ce wasu ilahan amma a wajen malaman addini ma'anarsa yace imtina'un makhsusin wata keɓantacciyar kamewa ce an shay'in makhsusin akan wani abu keɓantacce fi zamanin makhsusin a wani keɓantaccen zamani bi shara'i da al makasusa da wasu sharaɗai keɓantattu duk dai ma'anarsa su ne waɗancan shida wato shi ne ma'anar azumi a shar'ance fallasta annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi duk wanda ya azumci watan ramadana yana mai imani yana mai neman lada an gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubanta wannan ba karamar falala bace duk da cewa mun sha faɗin ka'idar gafarta zunubai in kada an ce wa wata falala za a gafarta maka zunubai me ake nufi ta banda kaba'ir kananan zunubai ake nufi shi babban zunubi babban gora ne sai magogin karfe sai tuba in ya haɗo da haƙƙin wani ma sai ka ƙara da raddul mazalimi mai da abin da ka zalunci wani Allah tabaraka wata'ala ne ya faɗa a cikin suratul nisa'i yace in ta ba kaba'ira matun auna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa da mudkhalan karima sharaɗi ya kawo in shar'iyya in ta ji sanibu in kunne tanci ka ba matun hauna anhu gingima gingiman zunuban da aka hane ku to ni kafir an kum sai atikum za mu kankare muku kananan zunuban wani da nadkhilukum mudkhalan karima za mu shigar da kuma shiga ta karanci amma ga sharadi za a kankare maka ma masu ka sanci manya muka ce babban zunubi sai tuba inda hakkin wani ma sai ka nemi ya yafe maka ko ka biya shi sharaɗan tuba guda uku ne in ba haƙƙin adami in ba haƙƙin ɗan adam shi ne cewa shuruɗin taubati an nadamu alama fata yin nadama bisa abin da ya tsere ya gabata ka riga ka tafka to sai ka yi nadama yanzu kai ne kai wannan sai ka ji ba daɗi ba ka kyauta a kanka ba dai mahalicinka na biyu wani yato Allah ya huda ila zambi to daga nan kace ta faru ta kare an wa mai zane ɗaya saka ba za a take ba na uku an yi tarukar ma'asi ya tafi sa'ata nan take ba sai an karata ba a fita daga harkar gaba daya to wannan shine sharadi in ya zama tsakanin ka da Allah ne amma in ya zama da haƙƙin wani to ana buƙatar ƙarin sharadi na hudu shine raddul mazalim mai da abin da aka zalunta ga wanda aka zalunta shi kuma duk aka ce an aka ce an zalunci wani to ko dai an zalunce shi ne a dukiyarsa ko an zalunce shi ne a mutuncinsa ko an zalunce shi ne a rayuwarsa ɗayan uku na ake zaluntar wani ko ya ci mutuncinsa ko ya ci dukiyarsa ko ya zubar da jininsa sai an mayar masa mayarwa shi ne in na biya ne an biya shi ko in na biya ne an biya jiya compensation in kuma na yafewa ne an nemi ya yafe in kuma ba haka an hukunta wanda ya yi wannan laifin da irin hukuncin da ya dace da shari'a da laifin to idan aka samu wannan shi kenan ya kubuta amma aka rasa wannan kuma a zalimin yadda aka je lahira a haka zai gane kuran inna hula ya yaflu zalimun wani mai hikima yake cewa la tazliman na iza ma kunta muqtadiran kar kai zalunci in ma ka samu damar ma'ana in ka karya ko ba a kan gaba ba ne ya kari don fawar tana hannunka titola ta zuliman na kada ka yi zalunci iza ma kunta ran in ma ka zama mai iko dame saboda mai ya yace fa zulmu yarju uqbahu na nadami shi zalunci ƙobarsa za ta dawo maka da nadama ne za ka tafi ta namu ainuka kana bacci da idan ka kai azzalimi amma wal mazlumu muntabihun wanda aka zalunta farke idansa biyu ya kasa bacci ya da'u alaika wa ainihin lahi lam yana roƙon Allah akan ka kai da ka zalunce shi wa ainihin lahi kuma idanun Allah lamtanani ba ta bacci saboda za ta la zuhu sinatun wala nawm ba baya kama shi bare babban bacci ta baraka ta'ala wato ba shi da kyau ba shi da rana to almuhimmi yana daga cikin falala azumi man sama ramadana imanan wa hisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi ladan azumi shi azumi saboda matsayinsa a wajen Allah shi ladansa ba wanda ya sani sai Allah ma'ana ko mala'ika ba a yake shi rubuta ladan azumi ba Allah tabaraka wa ta'ala ta yi a sawmu li wa ana ajzi bihi azumi nawa ne kuma ni nake sakayya da shi ma'ana wanda ya azumi ni kadai da sallaran da zan bashi yace mutun ya bar sha'awar sa ya bar sa ya bar shan sa dan ni as li wa ana ajzi bihi wannan malamai suna kiransa ibafatu tashrifin azumi ba ibada bane to sallafa ba sallah ibada ce zakka ibada ce biyayya ga iyaye ba ibada ne to zakata Allah ce ko ba ta Allah ba ce azumi ba sallah ba amma sai ce asawmu sai ware azumi ce asawmu ni azumi na wani wannan suna ta ibafatu tashrifin duk masallatai na Allah ne amma sai ce ta alka'abatu baitullah ka'aba dakin Allah duk ibafatu tashrifin wato kaman kai ne a gidanka kace ai wani na wani. ko wance ta wace kuma cikin ƴaƴanka ne to dan sauran ba naka bane a dan ita wani Allah ta da wani matsayi na daban ne haka azumi yake a wajen Allah yace as-sawmu li azumi na wani wa ana ajazi bihi ni nake sakayya da shi zaka ko mala'ika ba ke shi rubuta ladan azumi ba Allah kada ya san ladan azumi to wani abu wannan ladan azumin da naka kwaya daya in kai giyula Allah kaɗai ya san girman ladan to idan da za ka zama sanadiyar shan ruwan wani a azumi mana bukatunsa na abin da zai ta a cikinsa ba lokacin shan ruwa ya zama kai ne to ka ƙara wa kanka wani azumin kamar yadda kake da naka gwargwadon adadin mutanen da ka ba wa abin buɗe baki to gwargwadon ladan azumin da kake da shi a kowane ne adadin wannan wannan sawa'un aika musu kai gidajensu abinda za su ke buɗe baki a'a shiryawa kake kai duk lokacin shan ruwa akwai mutanen da suke zuwa su yi buɗe baki da abinda ka tsara in dai ka zama sanadiyyar shan ruwan wani to kana da ladan azumi bayan naka kuma hadisin ce min gairi an kusa min uzuri sa'imu shai'a shi wancan mai azumin da aka ba da ka shayar aka baka ladan ladan wani azumin ba tare an taba nasa ba a taskar Allah za a ɗauko maka a baka komai yawan adadin mutanen da ka ciyar yanzu misali a ce ga wani mutum nan gidan bai wuce mutum shida ba a gidan ko mutum biyar balala wannan gidan inda inda ka ba su bawon shinkafa babba har azumi ya wuce sun gama da matsalar abinci ba ke zama kenan idan da aka sha ruwa yanin da aka sha ruwa kana da adadin azumin mutanen gida inda za su yi bako ya sha ruwa a gidan kai Allah zai an ƙara da kuma ce Allah ya taimake ka za ka iya raba buhun shinkafa goma wani zai iya raba hamsin wani zai iya babbila adadin kaga shi Allah kaɗai ya san adadin ladan da zai samu kawai da lokacin da annabi yake nan da yake bai haka ana cewa aljanna ta zo ta amma wannan lokacin ya wuce sai dai kai ta nema eh kawai wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'una kai sari'una bil khairati amma su sai na Usmanu ka gane ma falalar sahabbai da su a gindin maganin ne suka zo ga annabi kaga sai na Usmanu ya ciyar da dukiyar da annabi ya kalle shi ya ce ma barra Usmanu ma ala ba adal yau daga yau usman ya yi aikin da aljannarsa ta zo hannunsa mutum ɗari ne kawai za a tafi yakin tabuka ya ce ya ɗauki nauyinsu da cinsu da shansu da abin hawansu wanda su da sun yanke ƙauna don annabi ya ce an rabe guzurin da aka tara ba abin da za a ba su a tafi da su sai dai su zauna a cikin mata da ƙananan yara suka yi takaici qur'ani ya gaya maka tawallawa ainihin tafidu min ad-dam'i hazanan Allah ya jidu ma yunfiqu suka juya idanunsu na zubar da hawaye ga bikin zuwa babu zane ga karfi babu karfi ga karfi babu karfi sai na Usman ya ce su zo su kowanne ya bashi guzuri ya bashi abin hawa annabi yace ma darra usman ma fa'ala ba'da yau ya yace daga yau usman aljanna ta tado hannu to irin masu kudin usman yau ne ake da su kuma a musulmai ko masu yi din fa suna yi da makaga falalar shine shi usman yayi a inda aka bashi garanti ya tabbata amma ne yanzu sai dai tai suna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya karba musu muna taya su addu'a Allah ya sa musu igilasi ya karba ayyukan su eh amma din lokacin falala kuma annabi ya nan ya ce ma aikin ka ya karbo wannan lokacin ya wuce kwanan nan aka turo min wani mutum wai dan kwangila ne kauye gaba guda ya je yayi gari guda yayi da asibiti da makaranta da waye da waye kuma zai raba wa mutane kyauta su je su zauna ga wannan irin sai zaka ji an ce zahaba ahlul dusuri bil ujuri kawai masu kuɗi sun tafi da lada asibiti makaranta sakandare da primary police station kuma gini ba na wasa ba sannan kuma akwai furniture a cikin gidajen hasbunallahu wa ni'mal wakeel muna fatan Allah ya sanya masa ikhlasi Allah ya karban masa Allah ya yawaita mana irin su annabi ya ce man fasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya duk wanda ya yi wa mumini bakin ciki daga bakin cikin duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama Allah zai yaye masa bakin ciki daga bakin cikin rata tashin kiyama da Allah wannan mutane nawa zai yayi wa bakin ciki kai yanzu wanda ya shekara goma a gidan haya ka je ka masa wannan goma ta arzikin ai wani irin baƙi suke ne baka yaye masa ba ina ga kamar an ce a yoga ne ina da kilafin a to dan majalisa kace alhamdulillah ga ga marigayi kai eh, abin nan amin dan tata kwarai da gaske Allah ba Allah ya taka musu da alkhairi Allah ya kai musu aikin su wato kabarin su Allah ya sa a cikin mizanin kyawun ayyukan shi yasa ba a jam'i kace duk mutane sun lalace ko kace duk masu kuɗi ma ba haka bane kai dai kai ke an bata maka rai sai kai hukuncin gaba daya yawwa kuma ita hukunci ba a yin sa kawai da an bata mutum daya rai sai hukunci kamar wani cewa ya sa wata rana wai ranar ko butulci ta duniya saboda kai kadai haka ake yi saboda haka wannan wato azumi bayan naka in ka ciyar da wani kuma ka samu karin bonus ba wannan ba karamar falala bace ga azumi amma azumi yana da ka'idojin da ake so ka kiyaye bayan wa'ancan abubuwan guda shida annabi ya ce mallami ya yada a qawla zur duk wanda bai bar ƙaular zuru ba shaci faɗi abinda ba a yi ba ya kirkira ya faɗa da aiki da shaci faɗi ya dace ta jita kawai ka karanta abu a a zamanin midiya wallahi ka kiyaye da azumin ka kiyaye da azumin kawai ka ga abu a midiya kai ma ka ci gaba da tura ko ka ci gaba da yada kuma daga baya abin ya zama ƙarya ne wala yanzu ana so ka yi takatsatsa amma azumi ya zo mu kiyaye da wannan matsalar kama kiyaye tura-tura na in ba na karatu bane idan zaka je ka tura abin da zai bata maka azumi zaki tura abin da zai lalata miki azumi ladan azumin ake nufi in kai azumin ka sauke azumi amma wannan ladan kuma babu imam annabi ya ce mallam ya da a kaulan zo duk wanda bai bar wato kirkirar abin da babu ba da aiki da shi da ya da jita-jita to falaisa lillahi hajjatan fi an yada a tsa'amahu wa sharabahu Allah ma baya buƙatar ya bar abincinsa ko ya bar abin shansa da Allah ina amfanin baɗi ba rai ka yi azumin an ce ba a buƙata malamai suka ce ka yi sauke wajibi amma lagar azumin ne ba ka da shi ba ga ina kanta ba ga lalle in kana so azumin ka yi kyau to ka kiyaye da shi azumi da alƙur'ani ɗan juma ne da ɗan jummai ramadana ya hibbul ƙur'ani wal Alƙur'ani ya hibbul ramadan ramadan yana san alƙur'ani da a sa aka saukar da alƙur'ani qur'ani yana san ramadan magabata na ƙwarai idan ramadan ya zo kowane karatu masu ta ajiyar sai kawai qur'ani za a jirfafa shi sa ya zama sunna har yanzu ma in ramadan ya zo ga an ajiye karatu kawai sai dai a yi tafsirin qur'ani a cigaba da karanta alqur'ani saboda watan alqur'ani ko ba ramadan alqur'ani da harafi daya lada goma da azumi da alqur'ani shafi'ani lil abdi yawmal al-qiyamah kamar yadda hadisi ya ce za su ceci bawa ranar tashin alkiyama azumi yana cewa na hana shi ci na hana shi sha tsawon yini ni zan cece shi alkur'ani yana cewa ba dare ba rana tilatilawa yake ni zan cece shi ka gani sau da ka ka zama cikin masu karanta alkur'ani kada ka zama cikin masu kauracewa alkur'ani rabbi inda يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا من زن ya ubangiji mutane na. sun ɗauki wannan alƙur'anin abin cewa malamai suka ce cewa ƙur'ani baya fita daga ɗayan uku ko dai cewa ta manya kafirai wa ƙalar lalina kafaru la ta su ma'uli hazal ƙura'an walgau fihi la'allakun ta galibun suka ce kakku saurari wannan alƙur'ani kuma ta hayaniya ku yi nasara da hayaniya amma karku saurara to wannan kafirai kenan sai cewa ta musulmi musulmi ne amma ba abin da ya ɗaya da ƙur'ani wanda bansa da ƙur'ani tun azumin bara in kaga ya ce wala zallina to an shiga sallah ne to wannan ma kauracewa ce kauracewa ta uku shi wannan yana karanta qur'ani wal Allah ma hafizin ne. amma ta ina ya kauracewa qur'ani aiki da ma'anonin alqur'ani gashi yana karanta qur'ani hafizin qur'ani amma aikin sa daban abin da qur'ani ke karantarwa daban sun yi hannun riga shi kuma Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha mutane ba za su ke lura da ma'anonin alqur'ani ba ko akwai wani rufi ne a cikin zukatan su da yake hana su gane ma'anonin alqur'ani shi qur'ani sai ake ka karanta shi ka fahimce shi ka yi aiki da shi ya zama hujja a gare ka kamar yadda Allah ya ce a hadisin da muka karanta wal qur'anu hujjatul laka aw alayka alkur'ani ko dai ya zama hujja ne a gare ka ka sani ka yi aiki da shi ko ya zama hujja ne a kanka ka sani ba ka yi aiki da shi ba ya zama hujja a kanka allah ya kiyaye so watan ramadan wata ne na alkur'ani dan a sa aka saukar da alkur'ani in an ce an saukar da alkur'ani a watan ramadan abin da ake nufi sauka ta farko alkur'ani yana da sauka ne iri biyu Allah kamar da muka sha faɗa ya yi bajet ɗin duniya kafin ya halici duniya da shekara dubu hamsin wani ma laƙallahun kalama farkon abin da Allah ya halitta shine alƙalami faƙalar alƙalami ukutub Allah ce da alƙalami ya rubutu faƙalar alƙalamu ma za a katubu sai alƙalami ya ce mai zan rubuta sai Allah ce ukutub maƙadira kulla shay'in ka rubuta duk abin da zai faru na kaddara bajet din duniyar kenan shi ne kaddara alkur'ani yayi ta rubutawa a to z bajet din duniya kaga tunda an yi bajet din duniya kenan da littattafan da Allah zai saukar duka suna cikin lauhin mahfuz shi ne alƙalamin da Allah ya ce nun wal qalami wa ma yasturun ya rantse da alƙalami da abin da alƙalamin ya rubuta saboda littafan attaura linjila zabura sufi ibrahim alwaha na annabi musa alqur'ani duk suna cikin bajar din kawai sai lokacin annabi yayi sai a ciro masa to sauran littafan annabawa ana ciro su ne dafa atan wahidatan atwan ake cirowa ma'ana linjila an ciro ta lokaci guda an ba annabi isa a taura lokaci guda aka ciro ta kawai ga taura ka aka ba annabi musa alaihi salam zabura aka ba annabi dauda sufi ibrahim aka ba shi wa hakaza amma shi alkur'ani sai ya samu sauka biyu sauka ta farko da aka ciro shi daga tallauhil mahfuz ba tare aka aka annabi gaba ɗaya sura 114 ba izifi 60 a'a sai ya kashi wani ɗaki a nan saman duniya ana cewa ɗakin baitul izza sai aka sauke shi a wani ce sauka ta farko in ka an ce an saukar da alkur'ani a dalilin kadar a azumi a ramadan to wannan ita ce a dalilin kadar aka yi a ramadan kuma kowa san da kadar yana cikin watan ramadan amma saukowar qur'ani daga nan saman duniya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ba dare ɗaya ba ba rana ɗaya ba ba sati ba wata ɗaya ba ba shekara ɗaya ba shekara 23 akai alqur'ani yana sauka akai sha uku a makka surorin suna sauka makiya akai hijira a koma madina surorin suka ƙara sauka shekara goma a matsayin madaniya to haka in aka ce inna anzalnahu da alif to daga lawil mahfuz zuwa sama kenan gaba daya amma in daga sama ne zuwa ga annabi nunun ce take amfani a nan a bakara ya cewa in kuntum fi ma an anzalna ko nazzalna nazzalna ala abdina idan kuna shaka abinda nazzalna muka sassaukan mata dan ba rana ɗaya bane amma kuwa sauka daga sama anzalna shahar ramadan allazi unzila kaga aka saukar da fi qur'an ba nuzila ba unzila amma zuwa ga annabi tabarakan zai nazzala alqur'ana ala abdi wanda ya sassaukar da alqur'ani ga bawan wa in kuntum fi rabi mimma nazzalna ala abdina abuna muka saukar saukar zuwa ga bawan to almuhimmu wannan shine watan alqur'ani qur'ani yana san ramadan ramadan yana san alqur'ani da alqur'ani da azmi da azmi da alqur'ani yashfi'ani lil abdi yawm al-qiyamah kada ka yadda ka raba azumin kara da karatun qur'ani tilatilawa ka dauka kanka adadin abin da zaka iya abin da zaka yi wannan shine ko yana ga dama da iya azumin muka ce zamu tattauna na san lokaci zai rutsa da mu zamu takaita anan abin da muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abin da zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaka alqur'ana min ibn alim wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh نعم كمان مكان الاثنين كان بين هذا هذا المدرب اللي جاء عمله ممكن يتحول امم هذا من كما سمعت ان ينفع يلا بيت النوم يكسر عدد الحكومة يلا يمني تلك أمة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبتم الأمة التي تتاوشي عيتم تناتني ko kana so ka san irin nasu ko za a gwada kai shari'a ta yi taka ce abinda suka ce da Allah ce kama ku ci ba alal ladina min qablikum da suka ce ce niyar ta wajabci ce kawai an wajabta musu an wajabta musu. amma ba ta sifa ce, ba ta adadi ba ce. ba a san siffar azumin su ba ko da ke yanzu kirista zai maka azumi 24 hours yake kaga siffar azumin sa ba irin naka bane sannan kuma yau to ma kaji ba a san adadin ba ba adadin ma 40 ne kaga siffar da ma kamar tace sai kawai ta wajabtin ce an wajabta musu an wajabta mana amma ba siffar da adadi ba na'am kuma ya fara cin abinci sai kasance kuma ya san ya makara ko ya fara cin abinci ya gane a ya makara ya san ya makara amma dabda amma ya magana ya san ya makara amma dabda eh, kawai eh, ya makara ya san ya makara in ya san ya makara haka nan san ya fara bai taso ba in kuma ya fara ne sai gane ya makara ko aka sanar da shi kaga wannan wani hukunci ne daban da haka wanne ne a ciki wanda ya fara amma kuma to da ya fara din ya san ya makara ah, bai sani ba da shi kenan wanda yake azumi sai ya ci bisa kuskure Allah ne ya ciyar da shi ko ya shayar da shi in ko ya sani ya karya azumi ba shi kenan na ci gaba ci gaba gaba sai ka ba shi yi kaddara daban koko kamar mutum ya ganganci kaddara ta sauka wani za a ce kaddara ce koko ganganci akwai abin da ake hada kaddara da shi shine al'akazu bil asbab musabbabi yanzu ya zo nan ya zauna a wannan zaman da aka yi ya ji karatu ya karu yanzu ya ji karatu ya karu kaddara ne ko ba kaddara ba kaddara ne amma mai musabbabi da ya zo wanda bai zo ba ya karu yawwa to haka ita ma mummunar kaddara yanzu misali ya daga waya yana abin nan ya ke kalli titi kawai ya tafi ya sa kai titi kai yana waya sai mota ta kade shi ya karye mota ta kade shi ya karye kaddara ce ko ba kaddara ba mummuna ko mai kyau mummuna amma mai musabbabi rashin takatsantsan ya tafi ma yana waya so za ka ji kaddara ana hada ta ne a rike kaddara ya dara kaddara amma tare da musabbabi me ka kama na musabbabi wannan shi ne. Raka kamar yadda ka faɗa akwai ganganci idan abu ya same ka ya eh, kaddara ne amma kuma kai kai ganganci da za ka za a kama ka da laifin ganganci don Allah ya ce falatu tilqu bi aidikum ila tahaluka kada ku jefa kanku zuwa ga halaka sai ana rigima a guri kawai sai ka je ka shiga sai aka ce an sare maka hannu kaddara sai a sare maka hannu amma kai ka kai kanka to wannan shine Allahu akbar na'am idan mutum kamar direba hmm. yana gudu da ganganci sai hmm. kade mutum hmm. mu wannan mutum ne ya diya zai biya kokowar azumin kafara a ai ita diya dama an karkade mutum ai dole sai ka biya sai dai in yafe maka yi, to an yafe maka ma diya shi azumin kafara haƙƙi ne na Allah ba mu yafe ma sai kai ko da yan gwamnati su ce ba su karɓi diya ba azumin sai kai alaikum salam ni tambaya da wajen mutum kaman

kalima ka rasa ne inda yake haka sai suka yi masa sadaka da zumar Allah ya kai masa ladan har malamai suka ce in kuma ya bayyana daga baya ya ce ka biya shi ka biya shi kai ka zaune sadaka to haka wanda ma ya mutu hakkin sa yanzu na magada ne to baka ma san wanda zaka ba hakkin ba magadan nasa da shi ma sadaka za ka yi masa yawwa ka dalo da zumar Allah ya kai masa ladan kawai ce ko idan ka sani amma ka san iya abin da ka rasa malikiya suka ce idan mutum ya dade bayan sallah har bai san adadin da ya daɗe bai yi ba ya zai yi ta yi ya ji ya kwanta a ya jiya wanda kake jin ya haura ma kawai shi duk lokacin da aka yi sharuwa kawai sai a ɗauki abincin da zai ishi mutum ɗaya buɗe baki sai a bayar an gama da azumin islamic to ina jin wani allah wannan karatunmu na lahadi wannan istiladin karfe yin karatun da ya alhadi ya eh, tun da na zama yanzu mai gida biyu gida biyu maganin gobara akwai gidan yan Yawwa, ko karin da ba a nan jihar yake ba Yawwa, so ina jin sai dai daga bayan sallah za mu tattauna mu ga tsakanin laraba da alhamis in an da kwai yamtin kwanaki ya sanya da za a yi allah ya dace da amin yato allah muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka da sufofin ka madaukaka allah na bukatunmu na alkhairi allah ka san su allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya allah ka san su ka san wahalar da suka sha allah ka sa ka fara ce allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar allah ka inganta mana ita allah ka sa mu yi abin da kake so da lafiyar da ka bamu mata da su ya ce fama da tarbiyya allah ka tallabe su allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kan gari Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata yanda ba su da aure suke da niyyar yin aure Allah ka ba su yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka mu hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka mu hannayen su gabarin haramun daliban mu Allah ka ba mu ilimi da tsoronka Allah ka ba mu ilimi da sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka ga mu gidan gaskiya da imani Allah ka rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudun tarar da su اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله